الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatulah. idan mu kumanta ba matashiyar da muke magana a kanta shine likkafani da waɗansu daga cikin al'amuran da suka shafi likkafani a darasin da ya gabata mun faro bayani da cewa mustahabbi ne likafani ya kunshi waɗansu al'amurra na farko daga ciki likafani ya zanto fari na biyu ya zanto ya kai tufafi uku na uku ya zanto ɗaya daga cikin tufafin nan yana da zane shi ne su za mu tashi akan arrabi'u na hudu daga cikin al'amuran da suke mustahabbi ne likafani ya siffantu da su tabkhiruhu salatan mustahabbi ne likafani a turara shi da turaren wuta har sau uku liqaulihi sallallahu alaihi saboda faɗin annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace iza jammartumul mayyita fa ajmiruhu salatan idza jammartumul mayyita idan har kuka tashi yin turaren wuta ga likkafani na mamaci fa ajmiruhu to ku turara shi salasan har sau uku wani hadisi imamu ahmad ibn hanbal ne ya rawaito shi da ibn abi shayba da ibn hibban fi sahihihi da kuma imamul hakim da kuma imamul baihaqi qala al hakim imamul hakim ke cewa sahihun ala muslim wannan hadisi ne ingatacce bisa ga sharadin imam muslim wa wafaqahu zahabi kuma zaba zahabi ya dace da hakim wajen wannan hukunci wa huwa kama kala Sheikh Nasiruddin Albani ya ce wa huwa shi ko hadisin kama kala ai kamar yadda hakim da zahabi suka faɗa ne ma'ana hadisi ne sahihi bisa ga sharafin muslim wa sahahahu an-nawawi haka imam an-nawawi ya inganta hadisin aiban kuma dai fil majmu' a cikin littafin sa al-majmu' sharh al-muhazzab juz'i biyar shafi na la لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته الناقة ولا تطيبوه وهذا الحكم وانا حكمتي دمك انبتا نسوى مستحبي لي للكفني أطلع kuma wajen turara wannan a turara shi har uku ma'ana idan aka kunna turaren wuta sai a sa likkafanin a lullube wannan turaren da shi sai a ɗauke sai a sake sawa sai a ɗauke sai a sake sawa har nawa har uku wannan hukunci da muka tabbatar la yashmalul muhrima bai shafi likafani na mutumin da yake mai ihrami ba wanda ya mutu yana ihrami a jikinsa yana sanye da ihramin sa na aikin haji ko na umara shi ba za a turara masa sa ba an gane ku liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ci tabbata gare shi fil muhrimin ladhi wa kasatuhu naqa cikin lamarin mai ihramin nan wanda dabbasa wato ta kayar da sai annabi ce wala tutayyibuhu kar ku sa masa turare wa qad madabi tamamihi ma a jiki hadisin ya riga ya gabata da cikakken lafazinsa tare da cewa suwaye suka ruwaito shi ya gabata a cikin matsala ta sha bakwai a fakara ta dal a kuma shafi na hamsin da biyu zuwa shafi na hamsin da uku to sai abin da suka suka fara tambaya nan nan dai malam Nasiruddin Albani ya kawo mana maganan turaren wuta amma bai kawo mana maganan turare na ruwa ba to shine waɗansu suke cewa meye hukuncin turare na ruwa to shine Imam Bukhari yayi babi cikin littafinsa sa yace babul hanufi lil mayyiti babin da yake magana a kan sanya turare ga mamaci domin alhanut shine dukkan turare na ruwa da za a iya sa mace shi to sai Imam Bukhari ya rawaito hadisi da sanadinsa dogo zuwa ga Abdullah dan Abbas yake cewa bainama rajulun waqifun ma Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi Arafa yayin da wani mutum ke tsaye tare da Annabi tsira da aminci tabbata gare shi a filin Arfa iz waqa'a min rahilatihi sai mutumin kawai ya fado daga kan dabbarsa fa aqsa'athu sai dabban nan wato ainihin ta taka shi wato har ta kai ta karya wani sashi na jikinsa au kala fa aqasathu ko dai ce fa aqasathu ko fa aqasathu dukkan su ma'anansa daya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sura da amince tabbata gare shi yace igsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi ku yi masa wanka da ruwa kuma ku sanya wato ainihin sidir shine mai magariya a cikin wannan ruwa din wala tuhannituhu amma kar ku sanya masa turare wala tukhammiru ra'sahu kar ku lillibe kansa fa innahu yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiya domin Allah zai tashe shi a ranar tashin kiyama yana mai talbiya to menene hujjar Imam Bukhari nan gurin ina maganar cewa a sanya turare ga mamaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wa ya ambaci mutumin da ya mutu da ihrami jikin sa sai ce mai la tuhannithuhu kar ku sa masa turare wannan hadisin sai nuna mana cewa da mutum zai mutu ba tare da ihrami ba kenan ana iya sa masa ina fatan kun fahimta shine ibn hajar ke cewa wa shahidu hadhihi tarjama abin da ke nuna matashiyar wannan magana a cikin hadisi kauluhu wa la tuhannituhu da annabi ce kar ku sa masa turare thumma allala zalika sannan ya kafa dalili bisa ga rashin sa turaren yace me bi annahu yub'athu mulabbiyan cewa za a tashe shi ranar tashin kiyama yana mai tarbiyya fadalla zalika ala anna sababan nahyi annahu kana muhrima sai nuna abin da yasa aka hana a sa masa turare dan saboda yana da ihrami da baya da ihrami da an sa masa fa idan tafatil illatu in tafan hayu. in yanzu aka samu mutum ya mutu ba ihrami ba to kenan za a samu turare hani ya zo ne gawa ga mai ihrami an gane ku wa ka'anna al-hanut lil mayyit kana mukarraran indahum kai ka ce dama sanya wa mamaci turare abu ne sanan sahabbai to dan kar su sai maza ya hana su dan saboda shi mai ihrami yana da wani sabon hukunci daban kun ga fikihun Imam Bukhari kenan shi yasa aka ce fikihun Bukhari yana bayyana cikin matashiyar maganar da yake yace babu kaza a nan fikihun yake dan sai ce babu kaza sai kawo hadisi sai ka nemi menene alakar matashiyar magana da hadisin ka sai ka zurfaffen tunani a kai ina fatan kun fahimta to dan haka dai za a iya sa mutum turare na ruwa za a iya sa masa kuma turare wanda yake na wuta turaren wuta ya zo a lafazan hadisi kalara cewa fa ajmiruhu salasan turare na ruwa fa ya zo a mafhumul hadisi saboda haka ga mafhumi ga mantuk wanne ne aqwa hujjatan al mantuq aqwa hujjatan ko kuma al mafhumu kaji ce al mafhumu al mantuq aqwa hujjatan ya ustaz al mantuq aqwa hujjatan abinda aka furta ai shi yafi karfin hujja fiye da wanda kalato shi akai ba furta shi akai ba ganin turaren wuta annabi bai furta ba ya ce kar ku sanya mamaci turaren wuta sai malamai suka ce to mun fahimta da ba mai ihrami bane ba kenan za a kawo tunda ce kar a sanya mai ihrami sai nuna da ba mai ihrami bane za wannan ai fahimtowa muka yi kalatowa muka yi karkashin lafazin abin da annabi faɗa amma tun na cewa a yi masa turare har sau uku wannan furtawa yi to abin da aka furta shine mai karfin hujja fiye da me wanda ba a kai shirin ba laifi a ya sa turaren wuta turaren wuta shi fi kamata a satin daga shi fa ajmiruhu salatan kuma umarni ne ma an gane ko to wannan kuwa fahimtar sa aka yi saboda haka duk wanda aka yi yayi illa iyaka abinda mutane ke yi na sanya turare din nan a jikin auduga a sa a wula kofofin kafofin da ke jikin mutum a dangula turare a toshe kunnensa a dangula turare a toshe hancinsa a toshe duburansa wannan bid'a ne bid'a <laughs> shafa masa turaren fito ko shi eh, Usman bin Fodiyo ma yi magana sa a cikin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah yace wannan yana daga cikin intihaki hurmatul mayyit tozal ta ba mamaci ne ka tattoshe kafofin jikinsa don da auduga a iya shafa masa turare kawai an gane ku abu na gaba wala ya juzul mughalatu fil kafani wala ziyadatu fihi ala salata mala yace baya halatta al mughalatu fil kafani wato sayan likafani wanda yake mai tsada an gane ku wannan ziyadatu fihi ala salata baya halatta wajen likafani a yi wa mutum tufafi sama da uku wanda mun nuna an an an yi wa annabi sallallahu tufafi guda nawa guda uku saboda haka sai tsari da ake yi a kai na biyar a kai na bakwai wannan duk bai halatta ba لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاري أكن أكن أكو sabanin abin da aka yi wa annabi kafani da shi ne kama ta kaddama fil mas'alati sabiqa kama yadda ya gabata a matsalan da ta wuce wa fihi ida'atu lil mali kuma cikin yin hakan akwai wulakantar da dukiya ba tare da bukata ba da asalin da take ba su ta ayya da ku na hudu da na biyar da na shida da na bakwai za ka ga ne aka yi wannan kudin kila za a bai wani mabukaci da ya amfana da su ta kafa shine ida'atu lil mali wa huwa manhiyun anhu tozalta dukiya ko abu ne da shari'a ta hana la siyama musamman ma wal hayyu aula bihi ai mutumin da yake raye shi raye shi yafi kamata a kashewa dukiya ba mutumin da yake matacce ba kenan abu guda biyu ne aka yi magana a nan gurin cewa bai kamata a yi su ba ko kar a ce likafani sai mai mai sai mai tsada sannan kuma kar a yi sama da mai gyauto guda uku domin cikin sayan mai tsada koyi sama da guda uku akwai ida'atul lil mali kuma wannan manhayyin anhu abu ne da shari'a ta hana la siyama musamman ma wal hayyu aula bihi rayayye shi yafi kamata a kashewa kuɗi ba matacce ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi da mun tabbata gare shi ya faɗa yace inna allah kariha lakum salasan ubangiji yaki yaki muku ababai guda uku abu na farko kila wa yawo da gulma an ce sun ce abu na biyu ya idaatul mali to zaltar da dukiya a kashe dukiya cikin abin da ke bayar da amfani abu na uku kasrata su'ali yawan tambaya wace irin yawan tambaya yawan tambaya cikin abin da ke baya da amfani cikin abin da ba rukunan imani ka tambaya ba ba farillai ba tambaya ta ta'annuci ko tambaya ta neman kure wannan ita ce aka hana amma tambaya ta neman fahimta wannan ana bukatanta ta ina fata an fahimta har an tambayi a Umar dan Khattab me yasa Abdullahi dan Abbas ya fice cikin duniyar tafsiri sai ya ce lahu qalbun aqul wa lisanun saul yace hankali gare shi mai kiyaye al'amura da harshe mai yawan tambaya shi yasa sai ya fice a cikin tafsiri ashe yawan tambaya fi haddi zatihi laysa madmuman tambaya idan ta zanto ta ta'annuti ko tambayar abin da baya da amfani to ita ce aka haramta mutum da annabi ce fa inna ma ahlaka allazina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ko ikhtilafihim ala anbiya'ihim أخرجه البخاري وأن حديث إمام البخاري يرويته ومسلم وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة حديث لنا مغيرة ابن شعبة وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما wannan hadisi yana da hadisin da yake masa shaida hadisin da yake riwayan Abu Huraira Allah shi kare yadda gare su a sarajahu muslimun imamu muslim ne ya roto shi mala albani ce wa ni bi hadhihi almunasaba yana burge ni kwarai da gaske yana bani sha'awa dangane da wannan magana da muke ciki yanzu in kawo muku ma qalahu al-allamatu Abu Tayyib abinda babban malamin nan Abu Tayyib wato Siddiq Hassan Khan ya faɗa a cikin littafinsa ar-rawdatun nabiyya me ya faɗa yace walaysa takfirul akfani wal mughalatu fi asmaniha bi mahmudin yawaita likafani ko kuma sayan mai tsada fi asmaniha wato wajen farashin likafani din wannan bai zamanto ba bi mahmudin abin yabo ba abin yabo bane ba ko alama ka sa likafani da yawa biyar ko bakwai ko kuma ka sayo mai tsada wannan ba abin yabo bane ba a shari'anci فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاءة المال ai shi likafani ba ma ta koyar ta ce ayi shi ba ai tozal dukiya ne kawai amma dan ta ce ayi shi yasa ba za mu dauke shi a makawamin tozal ta dukiya ba to tunda ta ce ayi to sai kiyaye daidai adadin da ta bayar don saboda kar a shiga wani abu daban li'annahu la yantafi bihi al-mayyit domin mace ai baya amfanuwa da likafanin da aka yi masa wala udu na alal hayyi amfanin likafanin kuma baya komawa zuwa ga wanda ke raye shi mamaci bai amfani da shi ba na raye kuma bai amfani da shi ba wa rahimallahu ababakar as-siddiq siddiq hasan khan yace Allah ya tukan abubakar siddiq hay su kala lokacin da yace me innal hayya ahqqu bil jadid ai raye shi ya fi cancantan sabon tufafi ba matacce ba lamma qila lahu inda ta'ayinihi li thawbin min aswabihi wani lokaci ne aka ce da abubakar ya ayyana wani tufafi daga cikin tufafinsa ya zaɓi wani zane ko wani mawafi ya ce ko da na mutu ai mun kafa ne da wannan sai mutane suka ce ai wannan tsohon tufafi ne ka sayo sabon mana sai ce innal hayya ahqqu bil jadid ai rayayi shike neman tufafi wanda ya mutu na ransa da wani sabon ko ba sabo ba rayayi shike neman sabon tufafi an gane ku lamma qila lahu inda ta'ayinihi li thawb min aswabihi fi kafanihi yayin da aka ce da shi wato yayin da ya ayyana na tufafi na sa cewa ai masa likafani da shi sai aka ce inna haza khalaqun ai wannan tufafin da ka da ka nuna tsohon tufafi ne shine khalaq tsoho sai ce innal hayya ahaqqu bil jadid abu na gaba wal mar'atu fi zalika karrajuli mace da namiji daidai wa daida ne wajen likafani uku za a yi mata uku za a yi mata ba a cewa dan ita mace ce su kai biyar ko su kai bakwai a zance mafi inganci izla dalila ala tafriq yace don babu wani dalili da ya bambance tsakanin mace da namiji babu dalili nassi daga annabi sallallahu alaihi da ya bambance dan haka duk wata bambanci da aka kawo ijtihadi ne amma a sunnar annabi ba abin da ya bambance tsakanin mace da namiji wajen likkafani wa amma hadithu laila بنت قائب الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب فلا يصح إسناده أقوى حديث ليلى بنت قائب الثقفية wanda yake magana fi takfini bi natihi sallallahu alaihi wasallam wai cewa annabi yayi wa yasallat kafani fi khamsati aswabin cikin tufafi guda biyar malam yace fala yasihu isnaduhu wannan hadisin sanadin bai inganta ba li'anna fihi nuh ibn hakim al-thaqafi domin a cikin hadisin akwai wani rawi da ake kira nuhu ibn hakim al-thaqafi wa huwa majhulun shi ko majhuli ne wajen malaman hadisi majhuli ko bikila ta bikila tarfihi la yuqbalu hadisi ya zanto majhulul aini ya zanto wato ainihin majhulul hali duk ba karban hadisin مجهول ني كما قال الحافظ ابن حجر كما يد حافظ ابن حجر يفدا وغيره ده وننسا وفيه إلة أخرى بند كسن تيور وانا سندين ينا ده إلا نوه بن حكيم وانا أكتش مجهولي وفيه أتكين سندين دي أكوي إلة أخرى وتصابر إلة ده بمود كنونا باعة كربان حديث بيتا بينا الزيلئي إمام الزيلئي يا بيناك في نصب الراية أتكين للتاكن نصب الراية fi takhrij ahadith al-hidayah nasbur raya yana da kyau kwarai da gaske dalibai su sayi shi ko shi ko talfis al dole ta tafan duk hadisan da ake kafa hujja da su a fikihu to shine zai dauka sai ce kamar hadisin huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu dawa dawa suka ruwaito fi sai ya faɗa ma wanda suka ruwaito shi ya hukunci akan sanadinsa sai ya wuce duk hadisin da ya shafi fikihu hadisin da ya shafi ibadat shi suka yi ta takhariji su faɗa ma wanda ya ruwaito da maganganun malamai akan hadisin ba fikihun su za su ɗauka ba su ruwaya suka fi damuwa da ita ya inganta kafin ka gina fikihu kai in mai inganta ba to kenan da abin da ka gina na fikihu ai shikenan juz'i hudu ne talqis al-habir a abin nan kai nasbur raya fi tafsir hadith da hidayah ونهوه ما زاده بعضهم في قصة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدمة wannan shine abin da waɗansu suka ƙari a cikin kissar wanke zainab wato ‘yar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kissan ta gabata a shafi na to sai suka yi ƙari a cikin hadisin karin da suka yi shine wai na hafi kamsa ce suwabin. to wannan ziyada din ta ha sai muka yi mata likafani fi khamsati aswadin wannan ziyada ce da'ifa lam tasbut fil qissa amma baqi ma taqaddama kama hakainahu kulluhu sabitun anin nabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan ziyada fa ha shazatun ziyada ce da take shazza aw munkaratun ko kuma ziyada ce da take munkara kama hu fi da'ifa kamar yadda na tabbatar da shi cikin sulsulul ahadith ad-da'ifa jerin hadisi na 2844 wannan ko buga shi ba yi maki na har yanzu inda sulsulul ahadith ad-da'ifa nawa suka fito dubu biyu ne suka fito jizzi hudu suka fito kowanne 500 kaga dubu biyu kenan suka fito hadisai dubu goma da'ifai da ai ya tattara mun ga magana kan wannan ko saboda haka likafani ana bukatan ya zanto fari haka aka fi so kuma likafani ana bukatan ya zanto guda uku cikin guda uku nan a samu koda guda ɗaya ne mai wani zane a jiki likafani ana bukatan a sanya masa turare ko kuma a sanya masa mai turaren wuta likafani kar ya wuce uku mace ne ga mace ne ko namiji lalle kar ya wuce uku likafani ba a bukatan ya zanto tufafi mai tsada sai a samu tufafin da baya ko ba fallasa ko da tsohon tufafi ne mutum na da mayafi da yake rufa da shi sai ya wanke ya wasu ya ce ko da bayan na mutu wannan mayafin a yi mun abin nan da shi ne da shi ya alaka eh sai ma faɗa da su mutai da a kunna turaren wutan sai a lullube likafanin da shi haka a likafanin sai a lullube shi sai a ɗauki sai a sake har sau uku shi kenan yayi na'am ba ji ba wani sai mai kafur ai na makofin turare shi ma inda abin ne shi ma mai kanki amma ka samu turare na ruwa ko na wuta shi ne matashiya ta gaba hamlul jinazati wattiba'uha hamlul jinazati yanzu an game wa mutum likafa ne an sa shi cikin abin nan dinsa sai me ake magana sai hamlul jinazati daukan wannan gawa wattiba'uha da kuma binta me yasa yake daukan gawa da binta wa abin da yake so ce mana idan an dauki mutum a cikin makararsa kai wanda baka cikin madauka ina ya kamata ka kasance a gaban masu daukan ko a bayan su ko a daman su ko a hagun din su <laughs> shi yasa ce wacce ba wa kenan so ake abi bayan ta ko ba ga kana gaba dan za zama wa'azi kai da ku kuna gaba ana bin ku da gawa din a baya sai dai an tana gaba ko kuna bi daga ba dan zai fi wa'azi kana jin ni ma wata rana fa ne za a dauka anan shi yasa sai hamlul jinazati sai wattiba'uha sannan da ya kamata tunda an gama likkafa ne an sanya mutum cikin sa me me ake fara ya dauka ko sallah amma me yasa fara kawo maganar dauka kafin ya zo kan maganar sallah shi ne waɗanda suka ce saboda wai uzurin da suke ba na sirri Albani ne mai yiwuwa saboda za a ɗauko ta daga cikin gida a fito da ita waje waɗansu kuma kamar a waɗansu garuruka kamar su makka ko madina an saba duk inda mutum ya mutu sai an ɗauko shi an kawo shi harami sannan yake masa sallah da wuya ba za ka je wata unguwa ba a madina ka ga an sa gawa a gaba na wata sallah sai sun kawo ta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam don saboda a dace da adadin mutane masu yawa ko su kawo masallacin maka dan a dace da adadin mutane masu yawa su sallace ta ba san ba addu'ar waye za ta samu shiga shi yasa ake son taksir na almusallina alal janaza yawaita masallata bisa ga janaza wa yajibu hamlul jinazati wattiba'uha malan yace daukan gawa da binta wajibi ne wa zalika min haqqil mayyit muslimi ala muslimina wannan yana daga haƙƙin da mamaci musulmi ke da shi akan yan uwansa musulmai rayayyu wa fi zalika ahadithu a cikin hakan akwai hadisai azkur sunaini minha zan ambaci guda biyu kadai daga cikin hadisan da suka tabbata akan wannan matsala al awwalu قوله صلى الله عليه وسلم حديث فرقو فدن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غريشي يتي حق المسلم على المسلم وفي رواية يجب للمسلم على أخيه خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطف hadisi na farko kenan yace haqqul muslimi alal muslimi haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwansa wa fi a wata riwaya yace yaji lil muslimi ala akhihi wajibi ne ga kowane musulmi dangane da dan uwansa musulmi khamsun al'amurra guda biyar wajibi ne ka kiyaye su ga dan uwanka musulmi abu na biyu raddu salami mayar masa da sallama idan ya maka sallama wajibi ne ka ansa masa yace assalamu wajibi ne ka ce wa alaikum fa hayyu bi minha allaha kana ala to shi aka ce wannan sallamar ko da ko kana cikin sallama ko kana cikin sallah ko yazo ya sallama za ka ansa sai dai ansa cikin sallah ta sha bamban da ta wajen sallah ta wajen sallah za ka ce wa alaikum assalam amma cikin sallah ya annabi ke ansa sallama ishara da hannu to shi aka ce idan ka shigo wuri ko da mutum na sallah wai ba za ka ce ba tunda sallah yana cikin sallah sai ka ce assalamu alaikum <laughs> shi kuma sai ishara da hannu haka ma'ana wa alaikum salam kenan haka annabi ya koyar cikin hadisi ingantacce hmm? wanda yake cikin abinci ba za ka yi masa sallama wannan duk ijtihadi ne na malamai cewa ba za ka yi wa wanda yake cikin abinci ba za ka yi masa sallama ayyo ai ba ta ka dole sai ya bari sai ya haɗi sai ya ce wa alaikum salam ai ba ta ka dole <laughs> eh mai karatun Qur'ani za ka yi masa sallama idan ya kai karshen aya sai ce wa alaikum assalam shi yasa malaman tajwidi suka ce idan mutum ya mayar da sallama to idan zai koma ci gaba da karatu sai ya sake sabuwar isti'aza dan ta tsanta daga ta wuce ai sun san ana ansa sallama shi yasa sai kawo hukuncin maimaita sabuwar isti'aza duk za ka yi musu sallama haƙƙul musulmi alal musulmi sai khamsun ko raddu salami abu na farko mayar da sallama idan mutum ya maka a nan gurin kaga akwai da dama daga cikin yan uwa waɗanda suke koya aka samu rashin fahimta juna wai sai mutum ya masa sallama sai ta kiyan sawa musamman abin ya fi bani mamaki ko asabar da ta wuce ina can wani gari yalwar damu wai na daga cikin waɗansu yan uwa sunna wani bangare da wani bangare ba a ga maciji idan ta ce assalamu alaikum sai ce yau wasu ta zuwa wai ba kuma wajibi ne sai ya asali hasali ko da ba yahude ko kirista ko ba mu zuci ce assalamu alaikum wajaba alaika an taqula wa alaikum assalam ko ba yahude ko alama in ya ce assalamu alaika shine zaka ce wa alaika haka annabi ce wannan kaga assamu zagi ne shine wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su gaida kai da abinda ba da shi Allah yadda kai ويقولون بأنفسهم قولا يعجبنا الله بما نقول to shi ne wannan duk bai yahudan da ya zo ya kaɗa baki ce assamu alaika annabi ya ji abin da zai ce wa alaika shine har aisha take fushi za ta mayar ya ce kar ki ƙara komai a kai abin da ya faɗa mun ji na faɗa masa za a ansa addu'a ta shi ba za a ansa ta shi ba me za ki ƙara masa wani abu ki kyale shi ba amma akwai asar na abdullahi dan abba cikin adabul mufrad da imamul bukhari ya kawo cewa ko da ba yahudi ko ba nasare ko ba majusi in dai ya furta sallama daidai ce alaikum ba alaika an taqula wa alaikum assalam wajibi ne yace dan Allah ce wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyuna minha aw kaga huyitum fi'li ne mabni lil majhul idan an gayar da ku ya ce in an gayar da ku da wata gaisuwa ku mayar da kwatankwacin da kowa da tafi ta ya ce in an gayar da ku kowa ya gayar da ku kina shi ne hujjar Abdullahi dan Abbas akwai mafuhumi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce da yace la tabda'u ahlul kitabi bi salam ahlul kitabi kar ku fara musu sallama kenan ya nuna sai dai su fara musu ku kirama amma ku ba za ku fara musu to kaga mantuq mafhumin wannan hadisin na ayyata wancan magana ta Abdullah dan Abbas dan da shi ma akwai Abu musul ashari da dan sa bai akan wannan matsala ba kake tafiya da yanzu ba nake karka fara mu annabi ya ce karka fara mu ko ina annabi ya ce sai ka sai sai da gida sai ka bubbuga masa kofa tunda an saba a zamani yana buga kofa don buga masa kofa ya ji raddu salami ku yi hakuri wa iyadatul maridi haƙƙi na biyu shine mai gayar da mara lafiya wannan idan dan uwanka musulmi ba shi da lafiya wajibi ne kaga ya ce yajibu lil muslimi ala akhihi duk waɗannan ababe wajibai ne ka je ka duba mara lafiya abu na uku ittiba'ul janaizi bin gawarsa ka je ka bi gawarsa har abin ne ta abu na hudu ijabatu da'awati an sa gayyata idan ya gayyace ka musamman gayyata ta walima wannan abdullah dan abbas ce wajibi ne har in ba za ka samu zuwa ba sai ka aika da wani wakilin ka a madadinka ba wai sharadi bane ba sai kai malamin da za ka yi wa'azi a'a ai wajen walima dama abinci ake zuwa ci ba wa'azi ake ba ka'idar walima a ci abinci shine walima ko kana azumi ka karya akwai hadisi akan haka azumin nafila idan kana yi sai aka yi ka walima mustahabi ne ka karya shi saboda annabi yace as-sa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsihi mai azumin nafila shi sarkin kansa ne in sha amza wa in sha afdar in ya ga dama ya karya in ya ga dama ya karasa azumin sa in ya karya ba wani ramuwa kansa eh ta maza da mata